This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau talata 23 ga watan Yulin shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. sanarwar janyewar daga takarar shugabancin ƙasa da shugaban amurka joe biden ya yi ya haifar da rudani a fadar white house da jam'iyyar democrat da ƙasar da ma duniya baki ɗaya 'yan majalisar dokokin amurka sun yi kira ga daraktar hukumar leƙen asiri ta amurka da ta yi murabus kan gazawar hukumar wajen hana yunkurin kashe donald trump Prime minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai kai ziyara birnin Washington a wannan makon tare da shirin gabatar da jawabi ga majalisa da kuma ganawa a fadar White House. Tokanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji ra'ayoyin masu fashin baki a jamhuriyar Nijar kan matakin shugaban kasar Amurka Joe Biden na janyewa daga takarar neman sa a wa'adin mulki na biyu. to ana iya cewa ya kan shi kiyamun laili bayan kira-kiran da aka samu daga wasu shiga-shigai fiye da mutum 40 daga ciki har da tsohon shugaban kasa obama a najeriya wasu mabiya addinin kirista na united methodist church sun gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna kin jinin luwaɗi da maɗigo da auren jinsi da suka zargi wasu shugabannin majami'ar da goyon baya ƙungiyar bishop bishop na united methodist suna turo mutane zuwa afirka domin a rinjaye 'yan afirka su yadda da wa'annan kudiri mu kuma mun ce ba mu yadda ba muna nan tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto zai gabatar amma kafin duka waɗannan bari mu fara da labaran duniya tukunna masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya sanarwar janyewa daga takarar shugabancin ƙasa da shugaban amurka joe biden ya yi ya haifar da rudani a fadar white house ta ƙasar da ma duniya baki ɗaya sanarwar da ta bar jam'iyyar ta democrat a cikin hali na rashin tabbas game da wanda zai maye gurbin takarar mataimakiyarsa kamala harris wacce biden ɗin ya goya wa baya a matsayin wacce za ta maye gurbinsa ta ce biden yana murmurewa daga covid a gidansa da ke dalwaya. Kamala Harris ta ce. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past three years is unmatched in modern history. Biden ya samu nasarori a cikin shekaru ukun da suka gabata da ba za su misaltu ba a tarihi a cikin wa'adi ɗaya. Ya kamata a yaba masa. Biden ya riga ya zarce mafiya yawan shugabannin da suka yi wa'adi biyu a kan karagar mulki. amma masu sukar biden na jam'iyyar republican kamar mike johnson kakakin majalisar amurka sun nuna shakkunsu akan biden ya ci gaba da shugabancin kasar mike johnson ya ce idan kowa ya yarda cewa biden ba zai iya gudanar da yakin neman zaɓe ba to hakan na nuna ƙararrar cewa ba zai iya tafiyar da al'amuran shugabancin ƙasar ba A jiya Litinin ne 'yan majalisar dokokin Amurka daga bangarorin biyu suka yi kira ga daraktar hukumar leƙen asiri ta Amurka Kimberly Chittle da ta yi murabus yayin da take ba da shaida kan gazawar hukumar wajen hana yunkurin kashe ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump. kwanaki tara bayan yunkurin hallaka trump lamarin da ya girgiza al'ummar kasar an samu amsoshi kan yadda wanda ya harbin ya samu kusanci da trump A karin farko shugabar hukumar leƙen asirin Amurka Kimberly Chittle ta amsa tambayoyin 'yan majalisar game da harbin inda ta ce, We failed. Hakika mun gaza. Chittle ta ce za ta fitar da cikakken rahoton hukumar a cikin kwanaki casa'in sai dai 'yan majalisa sun ce hakan bai dace ba sabida lokacin zaɓe ne zaben kuma da ke cike da rudani. Dan majalisa na jam'iyyar Republican James Coma ya ce, The Secret Service has a zero fail mission, but it failed. Hukumar ta gaza gudanar da aikinta ba ta yi abin da ya dace ba a ranar goma sha uku ga watan Yuli da kuma kwanaki kafin gudanar da taron. Ma'aikatar tana da dubban ma'aikata da kuma kasafin kuɗi mai muhimmancin gaske, amma ta gaza yin aikinta yadda ya kamata. To nan gaba kaɗan zara za ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu fara ɓangaren rahotanninmu a jamhuriyar Nijar. Inda manazarta da ma wasu 'yan ƙasar suke bayyana ra'ayoyinsu kan matakin shugaban Amurka Joe Biden na janyewa daga takarar shugaban ƙasa sakamakon matsin lambar da ya fuskanta a sa ta Democrat da kuma irin darasin da hakan ke koyarwa ga ƙasashen nahiyar Afirka. Ga rahoton wakilinmu a Yamai Sule Mumuni Barma. Matakin janyewar shugaba Joe Biden daga jerin waɗanda za su kara a wannan zaɓe tamkar amsa ce ga wasu jigajigan jam'iyyar Democrat da ke hasashen ba zai kai labari ba a zaben mai zuwa sakamakon dalilai masu nasaba da yawancin shekaru. Mai shari'i kan al'amuran yau da kullum abdulrahman Alkasum na cewa Biden ya yi rawar gani. to ana iya cewa ya makan shi kiyamar laili bayan kira-kiran da aka samu daga wasu jigajigai fiye da mutum 40 daga ciki hadda tsohon shugaban kasa obama a wanda suka yi kiraye-kirayen ya kamata ya diba tsarin takarar nan tashi kuma yanzu ya bayyana haka wannan wani salo ne irin na gogaggen dan siyasar da ya san ta inda ya kamata a bulowa kowane irin lamari saboda haka janyewarsa tamkar kara jan ɗamara ne a wannan lokaci da siyasar amurka ke ƙara zafafa biyo bayan abin da ya faru da donald trump in ji kwararre kan hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi abubuwan da suka haru kwanakin ga biyu tsakanin shi da donald trump wasu mantuwa mantuwa da ya fara yi a taro da aka yi na neto kuma barcin shi ga rashin laya da ya yi an ce covid-19 ta kama shi kuma da wanga abin da ya faru sati da ya wuce na donald trump to kaga duka wannan abubuwa ne wanda watakila su 'yan democrat din suna gani za ya kara ma shi donald trump din jama'a tuni hankula suka karkata wajen ganin yadda za ta kaya bayan da shugaba biden ya bayyana goyon baya ga mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris a matsayin wacce yake fatan ta tsayawa jam'iyyar democrat mace bakar fata ta farko da za ta nemi haye irin wannan tsani a tarihin amurka kenan wasu 'yan nijar da na tuntuɓa kan wannan batu na da ƙwarin gwiwa haris za ta iya cire suhe a wuta tana ɗaya daga cikin wadda idan trump ya ce so guda tana iya cewa so goma wadda in ya ce kule tana iya ce mai chess mace ce mai kwazo siyasa amurka tana ɗaya daga cikin siyasa ta baki wadda za ka hitowa tantagarya wadda in ka ce haka a ce maka haka zaɓin na ya burge ni musamman matsayin ta na mace za ta yi dikici a wuta. tunda ai ta taka rawa a fannin dama a bisa abin da ya shayi diplomasiya a watan agustan gobe ne taron jam'iyyar democrat zai yanke shawara kan abin da zai biyo bayan janyewar joe biden wato ko su yi na'am da zaɓin sa ko akasin haka abin da zai taka rawa ina ga muhimmi yanzu shine mataimakin ita kamala harris wanda za a ɗauka ya kasance jani nasara matashi karbabbe ina ga shi zai canza balance kin. Tuni a bangaren jam'iyyar Republican ta tsohon shugaban kasa Donald Trump aka fara nuna bukatar ganin shugaba Joe Biden yayi yi murabus daga mukaminsa saboda yadda suke kallon matakin janyewarsa tamkar wata gazawa. Yayin da masana kimiyyar siyasa ke cewa wannan dambarwa ta siyasar Amurka na tattare da dimbin darussa da 'yan siyasar Afirka za su koya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga zara ta dawo da ƙarashin labaran duniya. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai kai ziyara birnin Washington a wannan makon tare da shirin gabatar da jawabi ga majalisa da kuma ganawa da fadar White House. Prime Ministan zai isa Washington ne a daidai lokacin da ake cikin rudani a siyasar Amurka. Biyo bayan shawarar janyewa daga takara da shugaba Joe Biden ya yi, wanda ka iya ƙara yanayi na rashin tabbas a dangantakar Amurka da Isra'ila a wani muhimmin lokaci a yakin da ta take yi a Gaza. Harin da Isra'ila ta kai a gabashin Khan Yunis ya kashe mutane da dama a jiya Litinin. Ɗaruruwa kuma sun tsere bayan da aka ba su umarni da su bar yankin. Benjamin Netanyahu ya ce, Zan nemi amincewa da goyon bayan ɓangarorin biyu da ke da matukar mahimmanci ga Isra'ila, kuma zan shaidawa abokaina a ɓangarorin biyu cewa duk wanda Amurkawa suka zaɓa a matsayin matsayin shugabansa a gaba isra'ila ta kasance babban ƙawar amurka kuma mafi karfi a yankin gabas ta tsakiya amurka na kokarin haɓaka aikin tattara bayanan sirri a yankin arctic tare da kuma inganta haɗin gwiwa da ƙawayenta a yankin domin daƙile rasha da china wajen yin amfani da yankin a arewa mai sanyi da ƙanƙara Shirin wani bangare ne na dabarun da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar a shekarar nan ta 2024 inda ya zo a daidai lokacin da jami'an tsaron Amurka suka yi gargadin cewa sauyin yanayi na narkar da kankarar ta Arctic da ke kange abokan gaba kuma akwai alamun karuwar haɗin gwiwar China da Rasha a yankin. Mataimakiyar sakataren tsaron Amurka Kathleen Hicks yayin da take ba da rahoto ga manema labarai a Pentagon ta ce tabbatar da cewa sojojinmu suna da horo da kayan aiki da hanyoyin aiki sabili da yanayin arctic na musamman ne kuma za a iya samun nasara ko rashin ta a yankin Zara Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya wasu mabiya addinin Kirista na Ikilisiyar United Methodist Church sun gudanar da wata zanga-zangar lumana a Bauchi domin nuna kyama ga sha'anin luwaɗi da maɗigo da auren jinsi. Masu zanga-zangar na zargin wasu shugabannin Ikilisiyar ta Methodist Church da kokarin da kokarin gamsar da mabiyansu su amince da sha'anin na auren jinsi. Daga Bauchi ga rahoton Abdulwahab Muhammad. mabiyan sun gudanar da zanga-zangar ce tare da rike kwalaye mai dauke da rubutu da ke allah wadai da batun auren jinsi maɗigo da kuma luwaɗi sunana abare kirma delegate ne daga gu kano a gunduman bauchi duk jama'an da ka gan su a nan gurin al'umma ne na wannan ikkilisiya na united methodist church a nigeria suna nuna rashin jin daɗinsu da yadda da wannan Al'adarmu da addininmu da yardarmu da ban gaskiyarmu a matsayinmu na masu bin Isa Almasihu yannan magana na auren jinsi ya saba mata muna kyaman wannan magana na auren jinsi a ikilisiyar kana tare da wadannan dali yusuf ne daga uncl na gondo Luwadi ba ma son shi ba ma son shi ke sa mu a wannan majalisa ba mu yarda da auren jinsi ba daga bisani kuma bakon da majalisar bishop bishop na kasar amurka ta turo wakili mai suna bishop john scholl ya ce ya zo ne domin daidaita al'amura ba batun auren jinsi ba da kuma maɗigo. domin ya san cewa najeriya ba ta yarda da aikata luwaɗi ba ya saurari dukkan damuwoyinmu da matsalolin da muke a ciki. I understand that in Nigeria homosexuality is not permitted. Yeah. is here to promote homosexuality. We are not here to, to present homosexuality. That is not legal in Nigeria. Shi director daraktan ma'aikatan Methodist Church shiyar jihohin Arewa, Philobus Audu ya yi ƙarin haske dangane da manufar zanga-zangar. Manufarmu a Najeriya game da wannan badakala, badakalan da game da maganan auren jinsi ne. mu kuma a najeriya mun ce ba mu yadda ba wanda kuma mu ba mu yadda da shi ba littafi mai sarki ya hana bible ya hana shi yasa ubangiji allah ya hallaka kasan sodom da gomora kuma littafi mai tsarki bible bata canja ba har yau su kuma suna so su raba kanmu a afirka su yi amfani da kuɗi domin mu goyi bayan abubuwa da suke su to su shugabanni na united methodist church a duniya musamman kungiyan bishop bishop na united methodist suna turo mutane zuwa afirka domin a rinjaye 'yan afirka su yadda da wayannan kudirin mu kuma mun ce ba mu yadda ba za mu ci gaba da methodist amma mu ba mu yadda da maganar luwaɗi. a taron manema labarai jagoran headquarter ecclesiar united methodist church bishop yohana john wesley ya jaddada matsayinsu a kan batun auren jinsi kun sani dai dan najeriya ba zai taɓa yarda da shi za mu yarda ba ba za mu kuma taɓa yarda da shi ba mu muna ra'ayi ɗaya. yadda littafi mai sarki ya faɗa aure miji da mata ba za mu taɓa yarda da luwari. Abdulhamid Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida na musamman, amma saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba wato tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. 'yan majalisar dokokin na kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar sun amince da shi ya zama doka inda a cikinta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano kowannen su masu daraja ta biyu kuma suna karkashin kulawar sarkin kano abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abu ne da ya to fiye da shekara da biyar da ya ta wuce Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. gwamnatin jihar kano bata karkare gama da cece da ke tare da maganar samun sarakuna guda biyu a cikin kanan ba sai gashi kuma a cikin makon da ya gabata ranar talata da ta wuce majalisar dokokin jihar ta kano din ta kara ɗanɗanon wannan dambarwa da ake yi ta hanyar amincewa da ƙarin wasu masarautu guda uku na rano da gaya da ƙaraye a gargashin sarkin Kano. 'Yan majalisar dokokin na Kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar sun amince da shi ya zama doka inda a cikinta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano su masu daraja ta biyu kuma suna karkashin kulawar sarkin Kano. Mame Bello Butu-Butu da ke zama mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar ya yi ƙarin bayani. Saboda tarihi da muke sun na wancan gurare shine yana da kyau sarki ya samu wasu manya mashawarta na kusa da shi wanda ba sai ya tara hakimai gaba daya ba wanda ya kawo hikimar cewa to mu ɗauko wancan tarihi na sarakunan nan shine sarkin rano sarkin Gadi sarkin ƙara wacce to ya kamata a sama musu matsayi su zama masu daraja ta biyu don kuma wasu shawara da duk wani abubuwa in aka to za su fara zama su tuna na su ga kuma za su ba gwamnati shawara. Masanin tarihi Farfesa Tijjani Muhammad Naniya ya yi tsokaci game da wannan al'amari. A tarihi abin daman da aka nuna da rano da gaya da ƙara daman sarakuna ne da su domin su ba kama su aka yi da yaƙi ba a tarihi aminci ne da neman kariya da kuma girmama juna da haɓakar da kano ta yi ya sa suka danka kansa a hannun kan da lura da su saboda haka abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abu ne da ya to fiye da shekara ɗari biyar da ya ta wuce gabanin rushe su a watan Mayin da ya gabata masarautar gai da karaye da rano na da kimanin kananan hukumomi goma a ƙarƙashin su amma rage musu daraja a wannan sabuwar doka ya sanya gaya da rano na da kananan hukumomi uku su. yayin da masarautar karaye ke da guda biyu wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da kafa sabon tarihi a kano inda malam muhammadu sanusi na biyu da alhaji aminu ado bayero kowannensu ke tafiyar da harkokin mulki a sa tare da hakimai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaishe ka Mahmud. to ya kirkiro wa'annan sababbin masarautu ya shafi matsalar da dama ake fama da ita ta samu wa'annan sarakuna guda biyu a kano sannan kuma shin akwai bambanci tsakanin wanda gwamnatin tarayya ta dauka shine sarkin kano da wanda gwamnatin jihar kano ta dauka shine sarkin kano za mu taba wannan batu a cikin shirin yau a muhawarar da ake tsakanin dr sa'idu ahmad dukawa malami a jami'ar bayero ko masanin tarihi da kuma wani basarake na bauchi wato barayan bauchi alhaji sanusi babbar tauku ga jagoran tattaunawa ɗin tasu Nasiru Adamu Hikaya. Ba sauraro ana tare da shirin tsaka mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tabo abubuwa da suka shafi dambarwar masarautu muhimmai na arewacin Najeriya. Muna tare da Barayan Bauchi Sunusi Baban Takko wanda babban hakimi ne a masarautar Bauchi kazalika shi ke shaida Eh, lokacin da za a nada sabon sarki shi yake kula da masu zaɓe yara naɗa sarkin sai kuma dr sa'idu ahmad dukawa wanda malami ne a jami'ar bayero ta kano kazalika kuma masanin harkokin siyasa da tarihi kuma malamin addinin islama dr sa'idu ahmad dukawa bari mu bi abubuwa ɗaya bayan ɗaya waɗanda suka faru a ɗan tsakanin nan eh, a kano yanzu kusan za a ce yana da sarakuna biyu ne Eh, shi eh, sarki alhaji aminu ado bayero da kuma eh, sarki sunusi lamido sunusi da wannan gwamnatin ta abba kabir yusuf ta dawo da shi shin wane ne daidai ne a yake wane ne yake kan tsari ne a cikin waɗannan mutane biyu gwamnati ce ko kuma ɓangaren sarautan <laughs> wannan tambaya taka tana da wahalar amsawa kai tsaye abin da da ike mu fara daga abin da mafi yawan mutane suka sani shine a lokacin gwamnati da ta shuɗe ta abdullahi umar ganduje a gwamnati ta tuhumi sarkin kano mai ce muhammadu sanusi na biyu da wasu laifuka ta ce ta same shi da laifin ta cire shi ta naɗa sarki wani sarkin a alhaji aminu ado bayero da wannan gwamnatin yanzu mai ce ta abba kabir yusuf ta zo ta ce abin da gwamnatin da ta shuɗe ta yi ba daidai ba ne kuskure ne ko maganganci don haka ta soke dokar da, da aka yi wacce ta cire sarkin ta naɗa wani don haka ta sauke wannan sarkin da sauran sarakunan da aka naɗa su tare wannan ta sa aka sami wanda ya tafi kotu ya ƙalubalanci wannan naɗin kuma kotu ta ce a saurara ta yi shari'a a kai a dalilin haka gwamnatin tarayya ta ce to tun da gwamnati ta ce a saurara a tsaya a inda ake inda ake din nan shine amina ado Bayero ne sarki saboda haka sai ta dawo da shi ta sa shi a gidan nasarawa don haka <clears throat> idan ka tambaya wane ne sarki sai mu ce a gurin gwamnatin kano a muhammadu sanusi na biyu ne sarki a wurin gwamnatin tarayya a yanzu alhaji aminu ado bayero shine sarki har izuwa lokacin da kotu za ta gama shari'arta alabashi a san wani sarki ne guda ɗaya a kano wannan ita ce fahimtata ta sayi Muhammadu ka bari a gurguje mu ji barayin bauchi a matsayinka na mai kula da masu nada sarki wato a turanci da ake kira kingmakers ka kawo sakamako ga gwamna sanar da sabon sarki a cikin waɗannan bangarori biyu kai bari ma mu ce wane ne yanzu ko a irin wajen ku wane ne sarkin kano ne eh, to kamar da ya faɗa duk haka ake domin dalili ai ana shari'a kuma an je kotun gwamnatin tarayya kuma an je kotun gwamnatin jiha sannan ita gwamnatin tarayya ta yanke hukuncin cewa aminu ah, shi ne sarki amma ah, gwamnatin jihar kano A uh, gwamnatin jihar kano ta shiga kotu a nan jihar kano saboda haka ita ma ana sauraron nata a yanzu wanda yake sarki kan ai aminu shine sarki amma sai mu jira mu ji kuma abin da gwamnatin uh, kotun jihar kano za ta ce watakila tana da wani abin da eh, watakila ba da yake da na gwamnatin tarayya ba amma a yanzu a gaskiya a matsayi dai aminu shine sarki kuma a kan shi ne sarkin sai dai menene tunda sun afil ko kuma suna wani kotu ba za a ce ma afil ba tunda ba afil kot ba ne kotun kusan matsayinsu ɗaya ne amma an shiga kusan ƙaran ne kusan lokaci guda sai mu jira mu ga su kuma me za su ce to bara in haka ne a takaice a matsayin ku na masu rike da masarautu ko in ce sarautun gargajiya a tsakanin gwamnan kano abba kabir yusuf da masarautar kano wane ne mai laifi ne wane ne ya fi daukar eh, wasu matakai da ba su dace da tsari irin na gargajiya ko tarihi ba a gona akwai rashin tarbiyya gaba daya a hidimar da kuma rashin mutuntawa domin an riga da an ɗauki siyasa an sa a cikin magana abin da ya shafi sarakunan daga nan abubuwan suka eh, lalace eh, amma ba wai na tabbata ba interest na gwamnan kano ne ya zo ya ta rigima da sarakunan nan guda biyu ba a'a interest nasa ne zaman lafiya a ƙasarsa amma da yake siyasa ya shiga ciki shi yasa kake ga ake ganin a ah, gwamnan kano ah, yana da laifi ko bai da laifi a siyasa ce ta shiga wanda kuma muna fatan ah, su ajiye magana siyasa su dubi girman shugaban sarakunan nan su dubi matsayinsu a musulunce kamar yadda muka faɗa musulunci shi ya kafa su. bayan Bauchi kafin da wani shawarar zan ma tambaya matsayinka na mai shiga tsakani ko in ce kai kake tsakanin gwamnatin eh, jihar Bauchi da masarautar Bauchi. Eh, idan da a Kano kake a irin wannan yanayi wanda shawari za ka ba wa gwamna a takaice. Shawarar da zaba ba gwamna shi ne da Allah abin da ya kawo gwamna ya zo ya yi abin da ya kawo shi ya gama ya yi. Ya ajiye maganan maganan maganar sarauta don yace zai ci gaba da maganar sarauta watakila gwamnatin san ba ya tafi da yake ba kenan sannan ya yi wasa rigima an ta tashi ta yi muni a cikin kano wanda zai so ma zama biktin watakila ba ɗaya daga cikin sarakunan ba ne shi mai yiwuwa gwamnati shi ne zai zama biktin na farko tun da gwamnatin tarayya tana iya daukan duk wani mataki a lokacin da ta ga ba za a samu tsaro a wani sashe na najeriya ba saboda haka inda zan ba shi shawara shi ne ya manta da maganan menene wani sarki ne yake kan kujera wani ne aiki da wanda ya same shi ya kuma domin mukanmu masu laifi ne duk dan adam da kake gani yana da laifi watakila sarki sanusi ko kuma wancan gwamna da ya tafi ya yi laifi ya musu laifi wa wannan gwamnatin da ta zo ta samu kanta ta shugabanci a kano to a hakuri ake yi don a zauna lafiya mu kanmu da ka gani dan adam Allah hakuri ke da mu saboda haka ni a gona da inda zan ba da shawara wa gwamna shine yadda ya samu mulkin nan kuma yadda na san shi don ni na san shi eh, mutum ne mai yaro ne mai barance yaro ba a gwamna ne tun da na san je na girme shi amma yana da tarbiyya yana da son mutane kuma daga gani kuma mulkin da aka yi na bayan lokacin da kwankwaso yake gwamna ayi da shi aka taimaka wajen gina kano saboda haka ba zai so abin da zai kawo kano ta da lalacewa ba sai dai abin da zai gyara a zaman lafiya kano da ci gaban kano amma aka ce za a zai shiga cikin maganar hidimar sarauta a matsayinsa na gwamna matsayin da bai zaman zai kai ba allah ya kai shi yau shi ne gwamna a jihar kano kuma yau kowane sarki ne ma yana karkashinsa ne saboda haka da sai ya gode wa allah ya yi haƙuri ya kau da kai akan maganar sarauta a ci gaba da mulki shi ma ya ci gaba da nasa in ba dai an samu aminu wato sarki aminu da wani laifi ba ne kamar yadda aka ce sai an same shi da laifin rashin biyayya wa sarki to a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan sai Allah kamar rana wata yau mu dawo mu ci gaba muna godiya ga su bakin namu da kuma shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya tattauna mana da su huta lafiya ne ne Aliyu Mustapha sakkwata a Washington. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. a jiya litinin ne wani kwararre a majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci a gudanar da binciken ƙasa da ƙasa kan laifin cin zarafi da zalunci da suka haɗa da kisan kiyashi kan 'yan tsirarin addinai da kuma kisan ƙare dangi ga 'yan adawa a shekarar 1980 da aka aikata a iran jabit rahman wakili na musamman mai zaman kansa kan halin da ake ciki a iran a majalisar ɗinkin duniya ya ce ya kamata a hukunta irin wannan babban take haƙƙin ɗan adam duk da la'akari da lokacin da aka aikata laifin ya kara da cewa kada a bar gwamnatin iran da shugabancin ta su tsira daga laifukan da suka aikata na cin zarafin bil'adama da kisan kare dangi a kasar ya ce wasu sun ba da rahoton cewa an yi wa mata fyaɗe kafin a kashe su kuma akwai yara da dama a cikin waɗanda aka kashe Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi gargaɗi a baya a cikin watan Afrilu cewa cin zarafi da hukumomin Iran ke yi wa tsiraru 'yan Bahai na taki haƙƙin bil'adama ne. To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe hudu na yamma agogon Najeriya da Nijar. Za ji mun sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Sashen Hausa ne na muryar Amurka ake ci gaba da saurare akan mitoci wato 31 da goma sha shida da kuma 25 kada a manta za a iya sauraron sauran shirye-shiryenmu a sashe wato a manhajar mu ta intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma sarrafilu hashim gumel wanda ya haɗa sautin ya tsara shi ya kuma ba da umarni ta ma injiniyar mu ta yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.